muna cikin babi na farko halun nasi qablal islam yanda rayuwa take kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi yanda rayuwa take kafin zuwan manzon allah yau laraba shi daga watan safar hijira na da shekara 1429 daidai da sha uku ga watan biyu shekara ta 2008 za mu ci gaba da karatu insha Allah daga inda muka dakata a wancan mako malamin ya ce wa nasu izzaka ahadu rajulaini a wancan zamani kafin zuwan annabi Muhammad mutane ɗayan biyu ne kafin zuwan manzon Allah inda duk ga mutane to ɗayan biyu ne ahadu rajulaini imma kitabiyun mu'tasimun bikitabin ma mutumin ahalul kitabi ne yana rike da wani littafin da aka taɓa saukar ma wani annabin Allah in ma mubaddalin ma littafin da yake rike da shi an riga an ɓata shi an canza shi an gurɓata shi wa in imma mubaddalin mansukhin a wani littafin aka sa wa imaman mansukhin ko dai yana rike da littafin da an riga an lalata shi ko kuma yana rike da littafin da an shafe aiki da shi littafin da an ɓata shi ko kuma littafin da an shafe aiki da shi wa dinin darisin yana rike da addini wanda ya riga ya ɓace Ba ba'abuhu majhulun wani sashin addinin an jahilce shi wa ba'abuhu maturukun kuma wani sashi ba a jahilce shi ba amma an ki aiki da shi wannan siffa ne siffa ce ta littafan ahlul kitab kamar at-taura da kuma al-injil don babu shakka duk mutumin da ya buɗe littafin at-taura da kuma al zai taras da wasu sassa na littafin gashi nan a fili karara bayani suke a yi riko da shari'ar musulunci to amma kuma su ahlul kitabi din ba su aiki da waɗannan sassa shi yasa ya ce addini ne wanda ya riga ya ɓace wani sashinsa an jahilce shi kuma wani sashi an bar aiki da shi mutum na farko kenan wato in ka dubi mutane kafin zuwa manzon Allah za ka samu ɗayan biyu ne ko dai mutumin da ka gani ahalul kitabi ne yana yin riko da wani littafi wanda aka taba ba ma wani annabi da ya gabata ko dai annabi Musa ko kuma annabi Isa alaihi salam littafin nasa imma an riga an ɓata shi saboda haka yana aiki ne da gurbataccen littafi ko kuwa akwai gaskiya a cikin littafin amma kuma an shafe aiki da shi don haka yana riko da addini ne wanda ya riga ya ɓace wani sashin sa an jahilce shi wani sashi kuma gashi ba a jahilta ba amma ba a aiki da abin da yake karantarwa sai ya ce mutum na biyu kuma wa in ma ummiyun ko kuwa in ka duba za ka taras mutumin bai taɓa karatu ba shine ummiyu mara karatu min arabiyin ko dai balarabe ne bai taba karatu ba bai iya karatu da rubutu ba wa ajamiyin koko wata kabila wacce ba larabawa ba wato dai mutum biyu ne a duniya kafin zuwan manzon Allah na farko yana riko da littafi amma littafin nasa kuma ba ingantacce ba ne na biyu ba shi ma da littafi samsam shine ummiyon bai iya karatu ba ko dai ka samu balarabe ko kuma wata kabila muqbilin ala ibadati mastahsanahu ya tinkari bautar abinda ya masa kyau yana bautan abinda ya masa kyau abinda hausawa suke cewa kunna ya girmi kaka wa zanna annahu yanfa'uhu yana zaton cewa abin nan da ya rike zai amfane shi min najmin ko da ya yi riko da wani tauraro yana bautansa aw ko ya yi riko da wani gunki au timsalin ko mutum mutumi au gairi zalika ko wani haka abinda rai ya suranta shi mutum yake riko da shi kawai ba shi da kuma wata hujja a kai misalinsa shine bukin valentine ranar soyayya yana daga cikin abin da rai ya kyautata ya ga kamar yana da kyau sai ya riko da shi ga mabiya halin kitabi kenan waɗanda suke addinin kiristaniti suke riko da wannan wanda ko su ɗin ma in ka tambaye su a littafinsu akwai inda aka yi bayani game da wannan buki ba za su nuna maka ba rai ya suranta abu ne mai kyau don haka an yi riko da shi kuma annoba ce ga duniya don kuwa da dama musulmai sun yi riko da wannan aƙida al'ada ce mummuna wacce ba ta da asali a littafi kwata-kwata babu ita a littafin musulmi kuma babu ita a littafin kiristaniti su kansu kiristoci babu mutumin da zai tabbatar maka akwai wannan buki a littafinsu don buki ne wanda su ma suke tabbatar da cewa an fara yin sa bayan annabi isa alaihi salam da shekara 496 kusan shekara 500 bayan tafiyan annabi isa aka fara wannan buki ranar soyayya kamar gobe kenan ko yau sha uku ga wata annoba ce da ta hada da musulmai zaka ga musulmi yana wannan bukin kuma musulmin ba na kasan nan kawai ba har na duniya don haka a wannan satin hukumar saudiya ta haramta ma sai da jajayen furanni abinda zai gwada maka cewa hatta kasan saudiya akwai larabawan da wannan al'adar ta harbe su musamman hukuma ta haramta sayar da jajayen furanni to bare kuma mu nan wanda a nan shari'ar musulunci ba ta da ƙarfin da za ta hana aikata wani abu ko ta sa a yi wani abu buki ne wanda kai a ganin ka kana ganin babu laifi a yi shi ai ranar soyayya a duniya to a ka'idar musulunci kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu babu wani abin da mutum zai yi face tuni Allah ya shar'anta ko dai ai ko kar ai qul inna hayati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin baki daya babu wata gaba a rayuwar dan adam wacce musulunci bai yi hukunci a kanta ba don haka ba ka da ikon ka kirkiro wani abu face sai ka sama masa hujja a littafin Allah in kuwa ba ka da hujja a littafin Allah to kana cikin kasada kai za ka ga kamar babu komi don an yi wannan buki abin da manzon Allah ya faɗa shi ne ma a habbal mar'u illa hushira ma'ahu bai yiwuwa wani mutum ya yi sha'awar al'adar wasu mutane in ji annabi Muhammad ba zai taɓa yiwuwa wani mutum ya yi sha'awar al'adar wata jama'a ba face idan an tashi daga kaburbura a ranar tashin kiyama zai tashi a ƙungiyar waɗannan jama'a duk mutumin da yake sha'awar al'adar wasu mutane to wannan mutumin yana tashi a cikinsu a ranar tashin kiyama idan ka ɗauki wannan magana ka auna ta da haɗarin riko da al'adar wasu za ka gane matsalar tana da girma ba ta da sauƙi kamar yadda wasu suke gani. bare kuma wannan al'adar hatta a kiristaniki ba shi da asali hatta a kiristaniki don haka in ka duba roman catholic calendar of saint baki ɗaya sun shafe shi baka samun sa a ciki ka duba dukkan wani encyclopedia na duniya game da bayani akan wannan buki na valentine ba za ka ga bayanin da ya tabbatar da cewa abu ne mai asali a addinin kiristaniti ba hankali ya suranta abu ne mai kyau shikenan sai duniya ta yi riko da shi shekul islam ibn taimiyya yana siffanta mana yadda rayuwa take kafin zuwan annabi muhammad kafin zuwan manzon allah in mutane suka yi tunani suka ga abu yana da kyau sai su kama yi ko da abin ba shi da hujja a littafin allah shine na baku misali da bukin valentine shin wannan zamani ya yi kama da jahiliya ko kuwa a'a an yi riko da abin da ba shi da asali a littafin Allah me yasa aka yi riko da shi kawai saboda hankali ya suranta abu ne mai kyau Allah shi kare mu ya ce wannan su fi jahiliyatin su mutane a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad juhala'u jahilai ne ba su da karatu abin da suka dogara da shi kawai min maqalatin tatsuniya yazunnunaha ilman suna tamanin ilimi ne wahiya jahalun alhali jahilci ne kuma ka lura kowane gari ko da ƙauyenku ne in dai babu ilimi za ka samu ana riko da tatsuniya riko na gaske akan ɗauki tatsuniya kamar wata aya ta ƙur'ani duk inda addini ya yi rauni to za ka samu mutane sun yi riko da tatsuniya maganganu marasa kan gado a ce ma kunne ya girma kaka iyakan hujjan kenan ina asalin wannan a ce kakanka shi ya faɗa mana shi ma kakansa can ya gaya mar kai kuma babu hali ka karyata don an dangance maganan da kakanninka kenan magana ta zama shirme wa a'malun ga ayyuka yahsabunaha salahan suna tamanin abu ne mai nagarta wa hiya fasadun alhali barna ce zamanin jahiliya kenan wa gayatul bari'i minhum burin mai hazaƙa a zamanin jahiliya albari'u shine mai hazaƙa mutumin da yake da hazaƙa a zamanin jahiliya kafin zuwan manzon Allah burinsa minhum ilman wa amalan ta wajen ilimi da kuma aiki da shi in ka samu mutumin da rayuwarsa ta fi ɗan kyau a zamanin jahiliya da za ka tambaye shi me burinka zai gaya maka burinsa shine an yi hasila kalilan min al'ilmin maurusi an al-anbiya al ina ma a ce ya ɗan samu kaɗan na ilimin da annabawa magabata suka bari gado wato da za ka samu mutumin kirki a zamanin jahiliya na kirki ba shi da ilimin amma burinsa shine ina ma a ce zai ɗan samu kaɗan daga ilimin da annabawa suka bari misalin irin waɗannan mutane shine salmanul farisi kamar yadda muka ba da labarinsa burinsa ya san addinin gaskiya don haka yake ta bincike game da mutanen da suke riko da addinin annabi isa alaihi salam na kirki kafin zuwan manzon Allah burinsa shine ya samu ɗan ragowar ilimin da annabawa suka bari kadish baha alaihim haqquhu bi batilihi wanda kuma gaskiyarsa ma ya rikice da ƙaryarsa ba ka iya gane gaskiyar daga ƙaryan wato akwai ragowar ilimi na annabawa kafin zuwan annabi Muhammad shin akwai ragowar ilimin annabawa a jahiliya kafin zuwan manzon Allah na'am akwai ana samun ragowar ilimin annabawa duk da shike zamani ne wanda yake gurɓatacce lalacewarsa ba ta da misali yadda malaman tarihi suke bamu bayani duk da haka ana samun ragowar ilimi da annabawan Allah suka bari akwai hujjoji da dama waɗanda suke tabbatar da cewa lallai ana samun ragowar ilimi na annabawa daga cikinsu akwai hadisi na abu mas'ud uku batu binu amrin albadari da kuma huzaifatu binu yaman Ah, mun sha jin wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi na 3483 da ma wujaje da yawa da sahihu sunan abi daud hadisi na 3174 sahihu sunan ibn majah hadisi na 4258 da irwa'ul galil hadisi na 2673 silsilatu sahiha hadisi na 684 da wuya ka samu musulmin da bai san wannan hadisin ba amma ta yiwu bai san girman hadisin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ta samu riwaya daban-daban wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhira ma ta ta'allaka bihi ahlul jahiliya min kalamin nubuwatil ula daga ƙarshe abinda mutanen jahiliya suka rike abinda ya shafi ilimin annabawa da ya saura kun ga Allah bai bar duniya haka babu shari'a ba kafin zuwan manzon Allah duk da yake rayuwa ta lalace al'amura sun ɓaci amma rahamar Allah ta yalwaci bayi don haka aka samu ragowar ilimi na annabawa manzon Allah yake ba da labari ya ce daga cikin ragowar ilimin da mutanen jahiliya suka yi riko daga ilimin annabawa na farko a wata riwaya manzon Allah ya ce inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula daga cikin abin da mutane suka taras wanda ya rage na daga maganganun annabawan farko a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akbara mimma adrakan nasu daga cikin mafi girman ilimi in ka tattara ilimin annabawa da ya saura a duniya kafin zuwan annabi Muhammad ilimin annabawa abinda annabawa suka karantar kafin zuwan manzon Allah in ka tattara shi waje guda mafi girma daga cikin ilimin a wata riwayar manzon Allah ya ce akhiruha na ƙarshe mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula daga cikin ilimin annabawan farko wanda ya saura a duniya kafin zuwan annabi manzon Allah ya ce wata sadara ce guda kowa ya santa a duniya babu dan adam da bai san wannan magana ba kuma a kowace kabila kake kasari annabi ya ce maganar ita ce idza lam tastahi fasna ma shi ita in ka da kunya je kai abin da kaga dama wannan maganar ilimi ne na annabawan farko wanda ya saura a duniya kafin zuwan annabi Muhammad don haka mutane kowa ya san shi wato sai zan kamar karin magana wanda duk ka same shi zaka taras da shi da wannan maganar ya santa in ji manzon Allah ilimi ne mai girman gaske yana daga cikin ragowar ilimin annabawan Allah in ji annabi Muhammad in ba ka da kunya to je ka yi abin da ka ga dama uh, fasna ma shi ita ka aikata abin da ka ga dama da hausa wato abin da kai nufi za ka yi sai ka je ka yi a cikin aunin ma'abud a mujallar na takwas shafi na 194 aka ce wal ma'ana abin nufi shine inna min jumlati akhbari ashabin nubuwati sabiqa min al-anbiya'i wal mursalin daga cikin tarin labarai na annabawan da suka gabata da kuma manzannin Allah annabawa da suka gabata tun daga kan annabi Adam har zuwa kan annabi Muhammad annabawan da suka gabata daga cikin tari in ka tattara labari wanda ya saura a duniya to akwai wannan maganar kafin zuwan manzon Allah al-imam al-khattabi yace cikin ma'alimu sunan ma'anahu ma'anar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam innal haya'a lam yazal amruhu sabitan ita kunya al'amarinta bai gushe ba yana nan tabbatacce ba a taɓa samun wani zamani a duniya tun farkonta har zuwa yau ba a taɓa samun wani zamani a duniya ba wanda al'amarin kunya ba shi da daraja a duniya ba ba a taɓa samu ba in ji al'imam khattabi Allah ya ji kansa babu wannan zamani a duniya wasu imaluhu wajiban kuma ba a taɓa samun zamani wanda wani annabi ya ce riko da kunya wajibi ne ba wanda wani annabi ya ce riko da kunya ba wajibi ba ne wato kowane annabi yana cewa riko da kunya wajibi ne منذ زمان النبوة الأولى تندق زمن annabawan فرقو shine shekul islam ابن taimiyya ya ce to kafin zuwa manzon Allah idan ka samu mutumin kirki ka tambaye shi meye ka zai ce burinsa shine ya dan samu ragowan ilimin nan na annabawan farko dan ya tabbata in yayi riko da wannan ragowan ilimin ba zai tabe ba a duniya bare kuma kiyama ba fa ilimin ya bace amma yana neman ragowan yake nema ba kamar mu ba yanzu ga qur'anin cike ga hadisan manzon Allah cike aiki da shi ne kawai muka watsar su zamanin farko kafin zuwan annabi Muhammad saboda lalacewar al'amari mutumin kwarai nema yake ina ma ya samu ɗan kaɗan na abin da ya saura wanda shekul islam ya ce in ma an samu zaka taras kuma shi ma ya gurɓata da ƙarerake masu yawa al-imam al-khattabi yace fa innahu ma min nabiyyin illa wa kan ila haya wa bu'isa alaihi babu wani annabi face ya ta jama'a akan kunya kuma da sakon kunya aka turo shi wa annahu lam yunsakh fi ma nusikha min shara'ihim al'amarin kunya ba a shafe shi ba daga cikin abubuwan da aka shafe na annabcin annabawan Allah don kowane annabi ya taho yana zuwa da nasa irin sakon. kuma idan ya tafi Allah yakan shafe saƙonsa ya turo wani annabi da wani sabon saƙo haka Allah yake ta yi har zuwa kan annabi Muhammad amma akwai sassa na wa'azin annabawa wanda ba a shafewa ba ko menene annabi ya taho da shi in ya tafi ake shafewa ba akwai wasu sassa waɗanda ba a shafe su kamar sashi na tauhidi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت wannan ba a taɓa shafe shi ba Allah da kansa ya tabbatar mana a cikin littafin alkur'an mun aika ma kowace al'umma annabin Allah kuma saƙon guda ne ku bauta ma Allah ku nisanci gunki kaga wannan ba a taɓa shafe shi ba duk annabin da aka turo to fandishan ɗin wa'azinsa kenan tauhidi hakanan ta sashin al’akhlaq abinda abin da ya shafi tarbiyya hali na zamantakewa matsala ta kunya in ji al’imamul khattabi ba a taba shafe ta ba daga cikin sakonnin da Allah yake turo annabawa da shi wazalika ce dalilin da ya sa ba a taɓa shafe al'amarin kunya a cikin sakonnin annabawan Allah ba innahu amrun qad ulima sawabuhu wa bana fadluhu saboda kunya wato al'amari ne wanda an riga an san abu ne mai kyau ba sai kai wa mutum wa'azi ba hankali kai tsaye yana fahimtar cewa kunya tana da kyau ba sai an gaya wa mutum ba kuma falalar kunya a bayyana take ba sai an karantar da mutane ba ya ce wata wattafaqatil ukulu ala husnihi sannan duka hankulan duniya akan samu bambanci tsakanin al'adu za ka taras abinda wannan al'ada take riko da shi waccan al'ada ba ta riko da shi amma banda matsala ta kunya sa'a ce ta sashin abinci za ka samu abin da kake ci yadda bahaushe yake cewa abincin wani guban wani amma ta sashin abin da ya shafi tarbiyya al'imamu khatabi ya ce in ka ɗauki matsala ta kunya babu wani hankali na ɗan adam a duniya wanda yake ganin kunya ba ta da kyau dukkan wani hankali kuma a kowane yare mai wannan hankalin yake yana tabbatar da cewa kunya abu ne mai kyau wa ma kanat hadhihi sifatuhu to halin da ya zama ya ɗauki irin wannan siffa lam yajir alaihi nashu wa tabdil bai yiwuwa a ce kuma Allah ya shafe hukuncinsa a saƙon da ya tura ma wani annabi ko kuma an canza da wani hukunci akwai hikima wacce ta sa Allah maɗaukakin sarki ya bar wannan daga cikin abubuwan da annabawa suka bari na gado akwai hikima cikin haka Allah ya turo annabi da saƙo idan annabin lokacin tafiyarsa ya yi sai Allah ya shafe wannan saƙon amma sai ya bar matsala ta kunya ita kunya tana nan abu ne mai kyau har wani annabi ya zo me hikimar haka wato sai zan kamar kunya ita ce tsakanin saƙonnin annabawan Allah tsakanin saƙon wannan annabi da wancan sai a sa kunya tsakani tsakanin saƙon wannan annabi da wancan sai a sa kunya shine inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula daga cikin abin da mutane suka samu wanda ya shafi ilimin annabawan farko akwai matsala ta kunya idza lam tastahi fasna amashita in baka jin kunya je kai abin da kake so me yasa kunya ta tabbata a cikin saƙon annabawa baki daya Al'imam imam hajar a cikin fathul a mujallar na goma shafin ɗari biyar da tis'in da bakwai ya ce alhikmatu fi ta'abiri bi lafzi al-amri duna al-khabar fil hadis inna alladhi yakuffu al-insan an muwaqa'ati sharri huwa haya saboda Allah ya turo annabi Adam lokacin tafiyarsa ta yayi Allah ya tafi da shi ya shafe hukunci ya bar kunya ya turo annabi Idris har aka kawo kan annabi Nuhu har aka kawo kan annabi Musa zuwa ga annabi isa har kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana barin kunya a tsakanin annabawan nan ya ce hikimar ita ce kunya ko da a ce kai baka da annabi kunya tana hana ka auka masharri ashe kunya sai ta zama gimshiki na rayuwa ko da annabin Allah ya tafi in ji ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama sai ya ce fa'iza rakahu da zaren mutum ya bar kunya sara kal ma'muri taba'an birti kabi sharri idan aka ce mutum ya bar kunya to sai ya zan tamfar umurtansa aka yi duk inda ya ga wani sharri ya aikata shi ashe kunya ita ke tsare dan adam daga ayyuka marasa kyau ko da a ce baka da sakon annabawan Allah daga nan ne kake fahimta cewa su mutane baki ɗayansu Allah ya halicce su ne akan alkhairi babu wani dan adam da aka halicce shi akan sharri kamar yadda manzon Allah ya faɗa hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 651 manzon Allah yake cewa alkhairu adatan wa sharru lujaja alkhairi al'ada ne in ji manzon Allah ba wanda kake koya masa alkhairi kowa ya sani sai dai ya ki alkhairi al'ada ce in ji annabi Muhammad me ke zama bako shine sharri sharri ne ake koya ma mutum amma alkhairi ɗabi'a ce kowa yana tashi da wannan ɗabi'ar ah, kenan kunya tana tsare rayuwar ɗan adam daga faɗa masharri kowane iri ko da mutumin nan ba musulmi ba ne don haka Allah ya bar wannan daga cikin ilimin da annabawa suka bari gado ah, kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan haka nan yake babu wanda zai kashe wani face kafin ya kashe wannan mutumin ya ɗebe kunya babu wanda zai tafi ya yi fashi face kafin ya yi fashin nan sai ya cire kunya babu wanda zai yi sata face kafin ya yi satan nan sai ya cire kunya babu wanda zai yi zina face kafin ya yi zina sai ya aje kunya ashe duk abin da ya shafi sharri ba a aikata shi sai an aje kunya a gefe matukar mutum ya yi riko da kunya to rayuwarsa tana cikin aminci kun ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tabbata gaskiya kunya tana daga cikin ilimin da annabawan farko suka yi ta karantarwa a kai kuma Allah ya bar wannan ilimi yana da tasiri kafin zuwan annabi Muhammad don haka duk mutumin da yake so ya yi tabargaza za ka taras kafin ya yi wannan tabargazan sai ya rabu da hankalinsa ko dai ya sha kwaya ko ya sha giya ko ya sha ganye kamar yadda yau din nan na karanta a labarin daily trust cewa ranar asabar wani yaro a ibadan ana kiransa wa jami'u saboda uwarsa wai modinat ta yi masa gargadi game da shan wiwi ya daba mata wuka ya kashe ta alamar ma musulmi ne jami'u sunansa ya kuma kashe uwarsa modinat daily trust na yau ranar asabar da ta wuce ta yi masa gargadi game da shan wiwi kaga kenan da a ce yana cikin hankalinsa kunya kaɗai ta isa ta hana shi kisan uwarsa amma da ya fita hankalinsa sai ya samu damar aikata ah, abin da ya ga dama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan lam tastahi fasna ma shi ita mutukar baka da kunya to zaka yi duk abin da ka so don haka duk mutumin da ya zamanto zai yi wani abu na sharri to zaka taras bayyinsa sai ya rabu da kunya daga jikinsa wato sai ya rabu da hankalinsa domin hankali yana tafiya da kunya muddin an rabu da hankali to babu kunya shi yasa yan fashi ba su yin fashi sai sun gama da kwaya ko koken ko ganye tabar wiwi da sauransu hakanan barawo bai sata ko ko mai kisan wani da wuya ya tunkari kisansa ba tare da ya sha wani abu da zai raba shi da hankalinsa ba wato wannan magana ta annabi kamar yadda manzon Allah da bakinsa ya faɗa ya ce utitu jawami'ul kalim Allah ya min kyauta ya bani hikimar dunkula magana a kalma ɗaya maganar da za a yi kwanaki ana bayani manzon Allah sai ya faɗe ta a sadara guda amma kai kafin ka fahimci wannan magana sai an zauna da kai na wani lokaci mai tsawo ana ma bayani don haka malamai suke cewa ko da babu annabin Allah hankali kaɗai ya ishi ɗan adam jagora Allah shi samu gani saboda haka kyan hali yake da daraja a karantarwar manzon Allah wanda hadisi ya tabbata ingantacce hadisin abu dardai yana sahihu sunan abi daud hadisi na 4799 sahihu sunan tirmizi hadisi na 2087 sahihu jami'i sagir hadisi na 5726 annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin yadda za a yi hisabi a ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce a ranar tashin kiyama za a kawo ayyukan ka baki ɗaya a tattara su a waje guda ana ɗaukan wannan ana gwada nauyinsa a ɗauki wannan a gwada nauyinsa alhairi ne har zuwa ga sharri idan alhairi ya rinjaya mutum ya tafi aljanna Allah ka samu dace shine manzon Allah ya ce ma min shay'in asqalu fi mizanil abdi yawm al-qiyamati min husnil khuluqi babu abin da ya fi nauyi a ranar tashin kiyama idan aka ɗora shi akan sikeli nan da nan ya rinjaye sharrin ɗan adam kamar kyan hali kyan hali in ji manzon Allah shi kansa yana da nashi lada a ranar tashin kiyama kuma ladan kyan hali manzon Allah ya ce ya fi komai daga cikin ayyukan ɗan adam nauyi idan an ɗora shi akan sikeli kyan hali in ji manzon Allah babu wannan abin mamin shay'in babu wannan abin wanda za a ɗora kan sikeli ya ba da nauyi mai yawa kamar kyan hali akwai mutumin da bai damu a kira shi masharranci ba kar ka yadda ka ɗauki siffar mara kunya idan mutum ya ɗauki wannan siffa ta mara kunya kamar yana ba wa kansa tabbacin ba shi ba aljanna ne domin aljanna ba ta mutanen banza ba ce manzon Allah ya ce babu abin da ya fi nauyi akan mizani a ranar tashin kiyama kamar kyan hali a kawo sallah a dora a kawo azumi a dora a kawo zakka a dora bai rinjaye sharrin ka ba sai an ɗauko kyan halinka an dora sai rinjaye dukkan sharrin da kai mutum sai ya tafi aljanna kishiyar haka hadisin Aisha Allah shi kara mata yarda yana cikin sahihu sunan Abi Dawud hadisi na eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna sharran nasi inda Allah manzilatan yawmal qiyama man wada'ahu nasu a wata riwaya yace man raka nasu littiqa'i fuhushihi idan ka dubi yan wuta a filin hisabi waɗanda aka tura su wuta Allah ka saba ma cikin su manzon Allah ya ce wanda sa ya fi muni daga cikin 'yan wuta shine masharranci mara kunya kamar yadda mai kunya mai halin kirki yake samun rabo a lokacin da ake auna ayyukansa haka kuma mara kunya yake samun mafi munin makoma a ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce mutumin da <clears throat> mutane suka guje shi saboda kawai tsoron fitinarsa idan ana batun sharri sai a ce ai ba kamar wani in ana maganar rashin kunya a ce ba kamar wani to duk wanda ya ɗauki wannan siffa manzon Allah ya ce a ranar tashin kiyama in ana lissafin mutanen da wutansu ta fi muni wannan mutumin yana cikinsu subhanallah don haka in ka lura maganar annabi gaskiya ne duk inda mutumin kwarai ya kai ga halin kwarai ka kuma lura in baka taba yi baka fara daga yau duk inda mutumin kwarai ya kai ga halin kwarai in ka bincika kuma ka lura da shi za zaka samu yana da kunya in dai mutumin kwarai ne kuma duk inda mutumin banza ya kai ga halin banza a ce maka wannan mutumin mara kunya ne to za ka tarar mutumin banza ne duk inda ko mutum ya zan mutumin kirki ne in ka duba da kyau za ka gani mai kunya ne da haka kunya siffa ce da ba ta tabbata ga mutanen banza sai ga mutanen kirki saboda girmanta ya sa Allah maɗaukaki ya batta daga cikin ilimin da annabawa suka bari gado daga cikin annabawan Allah kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ma ka samu mutumin kirki aka ce ma mara kunya ne to ka dubi masu ƙaunar shi ba mutanen kirkin ba ne waɗanda suke ganin mara kunya har yana da halin kirki in ka bincika za ka samu su kansu ba su da kunya domin mutum yana auna mutane ne bisa ga irin ɗabi'arsa na kirki bai ganin mutumin banza da kirki ah, sannan na banza bai ganin mutumin kirki da halin banza wato kowa yana auna mutane ne da irin tunaninsa har in ka ga mutanen banza sun kira mutumin banza mutumin kirki to mutanen banza ne su ma ka auna halinsu shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kunya daga cikin 'yan adam malaman tarihi suna tabbatar da cewa manzon Allah mutum ne mai tsananin kunya saboda kunya da imani tafiya suke kafada da kafada bai yiwuwa a ce mutum mara kunya ne ka samu kuma yana cikin mutanen kirki akwai mushkila guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza lam tastahi fasna ma shi'ita in baka da kunya kayi abin da ka so shin annabi yana umurtan mu kenan mu yi abin da muka ga dama ba haka ba ne al'imamu tahawi mai rasuwa shekara 1108 da da suka wuce Allah ya masa rahama yana cikin malaman farko a salafu salih al tahawi akwai littafin da ya rubuta mai suna mushkilul athar a mujallar na bakwai shafi na 218 ya ɗauko wannan hadisin ya yi masa fiɗa mai annabi yake nufi da cewa in ba ka da kunya ka yi abin da ka ga dama yace kana ma'ana zalika alhabbu alal haya ai abin da annabi yake nufi shine ya kwadaitar da mu akan halin kunya wal amra bihi wa ilaman nasi eh, annahum idza lam yakunu min ahlihi kamar annabi yana karantar da mu ne cewa fa in ba ma cikin masu kunya sana'u ma sha'utu fa za mu koma aikata abin da muka ga dama la annahum umiru fi halin min al-ahwali an yasma'u ma sha'u ba wai ana umurtan mutane ne in sun samu kansu a cikin wani hali na rashin kunya to shi shikenan shari'a ta faɗi daga kansu ba su yi abin da suka ga dama ba wai abin da annabi yake nufi ba kenan annabi yana gargaɗin mu ne cewa ita fa kunya siffa ce mai kyau don haka mu riko da ita don kuwa da zaran mun bar kunya to za mu ɗauki wata ɗabi'a na aikata abin da muka ga dama ashe duk mutumin da ka samu yana yin abin da ya ga dama to za ka samu wannan mutumin mara kunya ne ya kawo misali ya ce famisul zalika abin da lihazal hadisi misalin haka game da bayanin wannan hadisin na manzon Allah inda annabi ke cewa idan lam tastahi ko idan lam tastahi duka riwayoyin nan sun tabbata fasna ma shi ita manzon Allah yace in baka da kunya kai abin da ga dama yace bi ma'ana idza lam tastahi sana'ta ma shi ita abinda annabi yake nufi idan baka da kunya to ɗabi'a ka za ta zama kenan kana yin abin da kaga dama ba wai kayi abin da kaga dama na umarni ba ne, labari ne ya taho a siffa ta umarni wa kad yakunu zalika alal wa'id kuma yana iya zama tsoratarwa ne gare mu wal wa'idu lafzuhu lafzul amri sannan tsoratarwa a yadda lafuzan qur'ani suka zo da kuma hadisan manzon Allah inda duk ka samu lafazi na tsoratarwa ko dai a hadisi ko a cikin aya to sau da yawa zaka samu yana zuwa da lafazi na umarni wannan tsari ne na harshen larabci kowane yare yana da tsarinsa to larabci yana da wannan tsari ana tsoratarwa ne amma sai a kawo lafazi na umarni alhali kuma tsoratar da ku ake kar ku yi abin sai ka sai ka ga abin ya zo a siffa na ku yi abin yadda manzon Allah ya ce ku yi ka yi abin da ka ga dama in baka jin kunya kaga kamar ya zo a siffa ta umarni alhali kuma tsoratar da kai ake ma'anarsa shine in baka da kunya to fa zaka wayi gari kana yin abin da ka ga dama ba wai ka yi abin da ka ga dama a matsayin umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba kamar yadda bahaushe yake cewa wanda bai ji bari ba eh? zai je hoho me kenan ba tsarin hausa ba ne to haka larabci shi ma yake da nasa tsari bare kuma akwai ayoyin qur'ani da kuma hadisai waɗanda suka zo a irin wannan siffa wanda shi yake tabbatar maka tsari ne na larabci wani gurin zaka samu an yi magana kamar ana maka umarni alhali ba umarni ake maka ba tsoratar da kai ake ka ɗauki misali da ayar qur'ani suratu fussilat aya ta arba'in Allah maɗaukaki ya ce afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah Allah yake tambaya a suratu Fussilat aya ta 40 man yulqa nari shin a ranar kiyama wanda aka ɗauke shi aka jefa a cikin wuta shi yafi amman ya'ti aminan yawmal qiyama ko ko wanda zai zo ya tsira ba zai tafi wuta ba zai wuce aljanna a ranar kiyama wanda yafi ana tambaya mu tambaya Allah yayi gare mu ko me yace a gaba i'malu ma shi'tum ku je ku yi abin da kuka ga dama in ji Allah a Allah ke cewa mu yi abin da muka ga dama kenan mu bar sallah mu bar zakka mu kama zinace zinace shaye shaye fashi da makami kashe kashe Allah yana nufin haka la tsari ne na larabci Allah ya gaya mana wanda ya zo a ranar kiyama an jefa shi wuta da wanda kuma ya tsira shin daidai ne ya bar amsar gare mu sai ya ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku je ku yi abin da kuka ga dama shi dai Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne kun ga ya zo da lafzul amri Allah ya ce ku yi abin da kuka ga dama amma a ɓoye Allah yana nufin kar ku yi abin da kuka ga dama ku zama masu jin kunya don kada ku zama cikin waɗanda ake jefa ku a wuta a ranar tashin kiyama don ku tashi cikin waɗanda suke tsira a filin hisabi a zahiri umarni Allah yake ku je ku yi abin da kuka ga dama ko amma a ɓoye fa hani ne tsawatarwa Allah yake mana cewa kada fa mu yi abin da muka ga dama kun ga tsawatarwa ya zo da lafazin umarni tsari ne na larabci akwai kuma misalin da yake suratul isra Allah yake ce ma iblis a lokacin da ya halicci annabi adam aka ce mala'iku su yi sujuda suka yi annabi eh, eh, iblis yake yin sujuda ga annabi adam sai Allah ya ce ma iblis wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikhum fil amwali auladi wa Allah yake magana da Iblis yace wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka je ka rudi wanda za ka iya rudar da shi daga cikin mutane ka rude shi ta sautinka wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika ka ka yaki ga mutanen nan da kake hassada da su mutanen nan da kake yin sujuda ga babansu adam ka je ka yaƙe su da sojojinka a kan dawakai da sojojinka masu yaƙi a kan sawayensu wa sharikhum fil amwali ka je yi tarayya da mutanen nan ta sashin dukiyansu wal auladi da 'ya'yansu wa idhum ka je kai ta sawa mutanen burace burace Allah yake gaya ma Iblis haka ashe Allah yana bashi umarni kenan Allah yana ba da umarnin a yi sharri kun ga tsari ne na larabci ya taho akan cewa Allah yana ba da umarni ne ga iblis ya je ya yi abubuwan nan alhali kuma ba hakan ba ne a ɓoye Allah maɗaukaki yana tsawatar mana ne fa ga abubuwan da ya faru tsakanin Allah maɗaukaki da kuma iblis a bayan halittar annabi adam salam don haka mu yi hattara shi yasa a ƙarshen maganar Allah ya ce wa ma ya'iduhumush shaitanu illa gurura babu abin da shaitan yake sawa mutane na buri face rudu don haka kenan mu yi hattara ire-iren su sun zo a cikin Qur'ani da yawa al-Imam Tahawi yace fa kana lafzu zalika lafzul amri lafazin da ya zo a cikin wannan kisa lafazi ne na umarni ake bawa iblis wa batinuhu an-nahya wal wa'id alhali a boye Allah yana hana iblis ne kada kai kaza kada kai kaza kada kai kaza don shi ma hujja ta hau kansa don idan hujja ta hau kansa a ranar tashin kiyama sai a yi mar uquba ala basira kun ga kenan ba wai Allah ya yi umarni ne ga iblis ba wastafziz man ta minhum bi sautika ka je ka rudi wanda za ka iya rudar da shi ta muryanka a ba umarni bane eh, Allah yana nufin kada kai kaza ne kada kai kaza kada kai kaza a ranar tashin kiyama kuma za a yi masa hisabi a kan wannan don haka mako masa wuta jahannama kun ga umarni ya taho da lafazin hani shi ya sa a ƙarshen ayar Allah madaukake ke cewa wa ma ya'iduhum shaitanu illa gurura akwai hadisai ma da suka zo da irin wannan siffa Za ka ga hadisi ya zo da lafazi na umarni alhali ba umarnin ake nufi ba tsawatarwa ne misalinsa shine hadisi al mutawatir babu hadisin da ya samu riwayan sahabban annabi Muhammad kamar wannan hadisin sahabban manzon Allah mutum uku suka ruwaito wannan hadisi mutum uku suka ruwaito wannan hadisi don haka hadisi ne al-mutawatir ka duba sahihu. jami'a